الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الله برسالته الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما صح عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة وقال من تشبه بقوم فهو منه فهذان الحديثان أيها الإخوة الأفاضل فيهما دلالة قاطعة على أن أمة الإسلام أمة قائدة لا نقودة أمة مقلدة لا مقلدة أمة متبوعة لا تابعة وهي أمة متبعة لا مبتدعة شعارها الاتباع شعارها الاتباع وترك الابتداع أيها الأفاضل إن الله تعالى قدر لهذه الأمة قدرا كونيا لا شرعيا أو وجد فيها البدع والمنكرات وكان أمر الله قدرا مقدورا فانتشرت فيها البدع التي اخترعتها بنفسها والتي قلدت فيها أعداءها من اليهود والنصارى فبعض الأعداء فبعض الأفراد والجماعات المنتسبة إلى الأمة الإسلامية قلدت اليهود والنصارى والمجوس في عقائدهم وفي أعيادهم وفي أخلاقهم وفي عوائدهم يقول شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم هذا ولنشوء البدع والتقاليد أسباب مفتوحة السبب الأول الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها الثاني التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه السبب الثالث متابعة الأهواء في الأحكام الرابع الغلو في الدين الخامس تحسين الظن بالعقل في الشرعيات السادس اتباع العوائد وهو اتباع ما كان عليه الآباء والمشايخ السابع الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها السبب الثامن المؤثرات الأجنبية كتقليد غير المسلمين وكيد أعداء الإسلام ضده السبب التاسع الأخير تعريب كتب الفلسفة أيها الفضلاء وهناك أسباب تعين على انتشار البدع بعد نشوئها وهي تبني أهل السلطان للبدعة يقول الإمام المالكائي رحمه الله ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند كافر عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس له سكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة فيعد الآمة سكوتهم إقرارا فصاحة المبتدع وبلاغته في الكلام أيها الأباض وفقني الله وإياكم باتباع دينه وشرائعه ووقانا من الابتداع إن من البدع التي تنتشر في هذه الأمة باختلاف أوطانها وقاقاتها بدع المواليد وها نحن نشاهد بأذن أعيننا أنواعا من المواليد وأقرب نوع نشاهده الآن هو الاحتفال بالمولد النبوي الذي يقام في هذا الشهر شهر ربيع الأول وهو بدعة في ذاته ثم تفرعت منها بدع مذيلة وفروق ممطلة فبدعة المولد اخترعها الرافضة بنو عبيد القداح المعروفون بالفاطميين ثم قلدهم بعد ذلك طوائف أهوائية وطوق صوفية بدعية فصار الاحتفال بالمولد من شعائرهم التعبدية ورموزهم السلوكية ثم أولدت هذه البدعة الشنعاء بدعة كالمواجب والمظاهرات والاعتصامات يقول العلامة ابن الحاج المالكي في كتابه القدم المدخل فانظر رحمنا الله وإياك إلى مخالفة السنة ما أشنعها وما أقبهها وكيف تجر إلى المحرمات ألا ترى أنهم لما خالفوا السنة المطهرة وفعلوا المولد لم يقتصروا على فعله بل زادوا عليه ما تقدم ذكره من الأباطيل المتعجلة فالسعيد السعيد من شد يده على امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة إلى ذلك وهي اتباع السلف الماضي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لأنهم أعلم بالسنة منا إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال وكذلك الاقتداء بمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وليبذل من أوائد أهل الوقت وممن يفعل الأوائد الرديئة ويقول الألامة محمد الحطاء في كتابه المعيار المعرف ليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقون لهم يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع تعظيمه وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله تعالى لكن يتقرب إلى الله بما شاء وقال الإمام الفاتحاني المالكي في كتابه المولد في عمل المولد لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله من أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأبدالون وقال الشيخ ظهير الدين التزمتني الشافعي هذا الفيل لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له صلى الله عليه وسلم إعظاما ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرة منه أيها الأفاضل إن أيها الأفاضل في هذا التأصيل غناء عن كل تطويل واستغناء عن أي وجه ودليل وبعد هذه البدعة الإضافية النكراء وثم بدعة أخرى سوداء رقطاء وهي عبارة عن تقليد اليهود والنصارى في عيدهم المسمى بعيد الهب فالنتاين كي والذي يقام في الرابع عشر من فبراير أي هذا الشهر الجاري الغريغوري وأصله من أعياد الرومان الوثنيين إذ كانت الوثنية سائدة عند الرومان قبل ما يزيد عن سبعة عشر قرنا وهو تعبير في المفهوم الوثني الروماني عن الهد الإلهي وقد ذكروا لهذا العيد وسببه قصصا أسطورية وأخبارا خيالية كلها في غاية الإبداع ونهاية الإطلاع أيها الأفاضل إن لأصحاب هذا العيد الشركي شعائر يعلنونها خلال إقامتهم له منها إصحاب البهجة والسرور فيه كعالم في الأعياد المهمة الأخرى تبادل الورود الحمراء وذلك تعبيرا عن الحب الذي كان عند الرومان حبا إلهيا وثنيا لمعبوداتهم دون الله تعالى توزيع بطاقات التهنئة وفي بعضها سورة كيوتي وهو رمز لإله الحب عند الأمة الرومانية الوثنية تبادل كلمات الحب والعشق والغراء في بطاقات التهنئة في بطاقات التهنئة المتبادلة بينهم عن طريق الشعر أو النثر أو الجمل القصيرة تقام في كثير من الأقطار النصرانية حفلات نهارية وسهرات ليلية مختلطة راقصة أيها الأفاضل يقول ربنا عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث من تشبع بقوم هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما قال تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم وقال الإمام السعدي في كتابه تشبيه الخسيس بأهل الخميس وفي مشابهتهم من المفاسد أيضا إن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية بما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وخبز الأقراص وغير ذلك فبئس المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنه أهلك وأولادك عن ذلك وتؤرفهم عن ذلك وتؤرفهم أن ذلك عيد النصارى لا يجد لنا نحن المسلمين أن نشاركهم ونشابههم فيه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه مولانا فنعم المولى ونعم النصير وادعوه واستغفروه يستجب لكم الحمد لله غافل الذنب وقادر التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه وتمسك بهديه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد أفتى علماؤنا الأجلاء الربانيون بتحجيم هذا العيد على الوجه الخاص وبتحريم جميع أعياد الكفار على الوجه الآخر يقول شيخي الإمام ابن الحسينين رحمه الله الاحتفال بعيد القدس لا يجوز وذكر وجوه عدم جوازه وقال الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة لأنه بدعة مبتدع لا أصل لها في الشرع وأن فيها مشابهة للكفار وتقييدا لهم في تعظيم ما يؤذمونه واحترام أعيادهم ثم ما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير كاللهو واللعب والغلاء والتوجد واختلاط الرجال بالنساء وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة السعودية يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة لأجل شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا أيها الشاب الكريم تنبه واسلك سبيل الرشد منه وعظه واحذر طريق الكفر لا تتشفع إن التشبه باللئام دليله اللهم أصلح شبابنا wa arshidhum ila sawa yan uwa kuɗi mu ta yau ta kanta shine bid'o'in maulidi da kuma fitina ta kwaikwayon waɗanda ba musulmai ba annabin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa mana a cikin wasu hadisai guda biyu masu muhimmanci hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tabbas addara ta tabbata akan sai an samu wasu daga cikin ku sun bi hanyar kafirai yahudu da nasara da majutawa sai kun yi koyi da shi. za a samu wani bangare daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya ga damar faruwar haka su ji waɗanda ba musulmai ba su kwaikwaye su a aƙidunsu su kwaikwaye su a bukukuwansu da idojinsu da ɗabi'unsu da sa tufafinsu da mu'amalolinsu da komai da komai har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da za a samu ɗayan fiye zina da mahaifiyarsa a kan titi to kuma sai an samu a cikinku wani ya yi zina da mahaifiyarsa a kan titi ya zambilla sannan annabin mu sallallahu alaihi wa ya yace duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane ya kama da su to an ba su shi an ba su shi ya zama a cikin shi waɗannan hadisan guda biyan uwa suna nuna mana cewa ashe ita al'umma ta musulunci kullum ita 'yar jagora ce ba a jagoranta ita al'umma ce da ake kwaikwaya ba ta kwaikwayo ita al'umma ce da ake bi ita ba ta bi al'umma ce mai biyayya ga addinin Allah ba ta kirkire-kirkire ke bid'a ta can mu shine biyayya ga Allah da ma'aikinsa da kuma kin kirkira abin da Allah da ma'aikinsa ba su ce a yi ba a cikin addini ‘yan uwa masu albarka, lallai bid'o'i da ababen ki da sako kala-kala sun yadu a cikin wannan al'umma. An samu wasu daga cikin ɓangaren musulmai waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci sun ƙirƙiri nau'ukan bid'o'i kala-kala sun koma suna kwaikwaye Yahudawa da Nasara. a cikin idojinsu wato bukukuwa a aƙidunsu da ɗabi'unsu da al'adunsu al'imam ibn al-qayyim yana faɗa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa za a samu wasu koyi da yahudu da nasara wanda su ne ahlul kitab sannan za a samu wasu koyi da rumawa da farisawa su ne a ajin ‘yan uwa bid'a haihuwar tana da dalili bid'a tana da uwa tana da uba ana haihuwarta ana ɗaukar cikinta sannan kuma a haife ta a rene ta cikin abai da suke haifar da bid'a a tsakanin al'umma jahilta wuraren da ake tsamo hukunce-hukuncen musulunci da kuma hanyoyin da ake bi wajen tsamo hukunce-hukuncen jahilta alƙur'ani jahiltar sunna jahiltar ilimin usulul fiqh jahiltar ilimin musalawal hadith jahiltar harshen larabci waɗannan suna cikin dalilai manya-manya na gaba-gaba waɗanda suke sa bid'a ta haihu a cikin al'umma dalili na biyu da ke haifar da bid'a tsakanin al'umma shine ruko da wasu sota da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko alqur'ani ya zo da su ba tare da komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara a aikinsa ko kuma kin yin aikinsa ba shi yasa sunna kana bice ce akwai as-sunnatul fi'liyya akwai as-sunnatul tarkiyya daga cikin as-sunnatul tarkiyya misali a wannan yanzu da nake ciki baya cikin sunna liman yana hudu ba ya daga hannu ina cikin as-sunnatul tarkiyya sunna ce wadda ba a yi liman ya ki daga hannu in yana addu'a sai dai idan zai yi addu'a roƙon ruwa sunna tarkiyya sunna fi'liyya liman in ya hau minbari kafin ya zauna da ya hau minbari ya wa mutane sallama sunna fi'liyya ce to komawa cikin waɗannan ka'idojin suna taimakawa bid'a ba za ta haifu a cikin al'umma ba in haka shi ke haifar da bid'a dalili na uku bin san zuciya a cikin hukunce hukuncen musulunci mutum san zuciya yake sannan tsanantawa da ƙetare iyaka da zakewa a cikin addini guduwi kenan shi ma yana da bid'a na biyar kyautata tunani mutum ya ce kwakwalwar shi ita za ta ba shi tunani ba nassi ba shi ma yana kawo gida a tsakanin al'umma sannan bin malamai kawai da iyaye akan abin da aka ga suna yi ba a san hujjar su ba ba a san dalilin su ba inna wajadna aba ana ala umma shi ma yana cin abin da ke haifar da gida a tsakanin al'umma sannan an samu suna son su yaƙi bid'a kuma kuma sai su kirkiro bid'a suna son su fada da bid'a sai su kirkiro wata bid'a ko kuma su kirkiro wanda ta muni shi ma wannan yana haifar da bid'a sannan tasirin wasu waɗanda ba a cikin musulunci suke ba kamar kokarin faifayar kafirai kiristoci da nasara yana haifar da bid'a ko kuma makirci da abokan gaban musulunci suke kulla wa musulunci suna wajensa amma kuma suna da 'yan cikin gida waɗanda suke amfani da su su kirkiro wasu abu su jefa a cikin musulunci sai ƴaƴan musulunci su ɗauka su zaka addini ne a ci gaba da sannan daga ciki akwai fassara fassaran littattafan filosofi da aka yi tun can da suna ɗaya daga cikin abin da suka haifar da bid'a a cikin al'umma ta musulunci ƴan uwa bayan bid'a ta haihu ana kuma renanta daga cikin abin da ke renan bid'a shine a samu gwamnati gwamnati ko sarakuna su zama suna goyon bayan bid'a wannan abin shi ke sa bid'a ta yadu a cikin al'umma kamar wutar dare gwamnati bid'ar cewa alqur'ani ba maganar Allah bane a'a halitta ce ta Allah ta yafi ne saboda an samu halifoci daga cikin banul Abbas da suke goyon bayan wannan wannan ya ja al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah da wasu daga cikin malaman zamanin suka sha wahala domin sun doge sun ci goyon bayan gwamnati akan gaskiya dalili na biyu da ke sa bid'a a rene ta ta yadu shine a samu wani malami ya rike bid'a da kan kansa sannan ko mutane su rika ta danci suna kokayen sa daga ci akwai malamai su shu a ci bayani kan bid'a da kuma hanyoyin da take yaduwa a kun a kama baki a cikin bayanin bid'a ana nan ana nan zamani bayan zamani sai mutane su dauka cewa wannan bid'a sunna ce inda baka tsammani za a yi ta ba take da kawo daga cikin abin da ke yaɗa bid'a a samu wani mai bayani dan bid'a ya iya fasahar magana yanzu zai sace maka kwakwalwa to shi ma ne yana cin abin da ke renan bid'a dan uwa cikin bid'o'in da muke ciki a yanzu suke ta yaduwa kamar wutar dare ake goyon bayansu ake kawo rahotanni a kansu a talabijin da jaridu da gidajen rediyo a duniya gaba dai ba a ƙasar mu kawai ba akwai bid'a ta maulidi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wacce mutane suke wasu suke aikatawa a halin da ake ciki a cikin wannan wata bid'a ce da ƴan shi'a waɗanda ake ce musu banu abidin alqatta su suka kirkiro ta suna da bid'o'i na maulidi waɗanda sun mutum ya kirga su za su kai talatin da wani abu kusan duk shekara tana karewa ne akan maulide maulide daga nan waɗannan mutane da ake ce musu banu aliyin waɗanda aka fi sanin su da alfatimizu bayan sun kirkiro wannan bid'a sai aka samu wasu ƙungiyoyi masu danganta kansu da addini na san zuciya na bid'a da ɗariƙun sufaye suka ɗauki maulidi suka goyi bayanta har suka sa shi kamar a ɗaya daga cikin sharɗoɗinta da ɗariƙokinsu ita kuma bid'a idan aka haife ta to ita ma ba ta zama hakan zama take ta haifi ƴaƴaye ta haifi jikoki ta haifi ƴaƴan jikoki ta haifi tattaɓa kunni ta haifi inhuhu duk ake ta ta yi da ka a ƙarƙashin wannan bid'a ce kuma wasu bid'o'in suka haifi da san ba a yin kamar zagayen titi muzaharori da sauran irinsu ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na mazhabin malikiya al-imam ibn al-hajj a cikin littafin da al ya yi bayani ne tsawo a game da bikin maulidi daga ciki yake cewa ka duba ya kai dan uwa Allah ya mana rahama da mu da ka duba sharrin saba ma sunna yace ba abin da ya kai saba ma sunna muni yace ka duba saba sunna yadda yake jar a aikata abubuwa na haram ba ka ganin dan maulidi lokacin da suka saba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ne tsarki suka aikata maulidi sai ba su tsaya kan maulidi ba sai suka aikata munanan abubuwa wanda suke da alaƙa da maulidin ya ambaci abubuwan da suke tun a can zamaninsa balle kuma da ake ibn al-has zai dawo ya ga abin da ake yi ce wanda ya rabauta ya dace shine wanda ya zage dantse wajen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani sannan ya riko da hanyar magabata na kwarai waɗanda su ne suka fi mu sanin addini kuma halin su ya fi kyau suka fi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma a guji hijikokin mutanen zaman da waɗanda suke aikata al'adu nuna wani kuma malamin al'imam Muhammadu Habba ya faɗa yake cewa shi daren maulidi magabata na ƙwarai ba su kasance suna raya shi ba ba sa haɗuwa don su ibada ba su ƙara wani nau'i na ibada a cikinsa fiye da yadda suke yi a sauran dararuka na shekara domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a girmama shi ke da yadda shari'a ta ce a girmama kai ba za ka girmama manzo sama da abin da Allah bai girmama shi da shi sannan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya al-imam al ya faɗa a cikin littafinsa al-mawlid fi amal al-mawlid ya ce ni ban san tushen maulidi ba ko a cikin alkur'ani ko a sunna sannan ba a ruwaito ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na al'umma magabata na ƙwarai, ya ce a yi ba kuma waɗannan malaman su ne ababen koyi domin su ne masu riko ga gurabu na magabata na ƙwarai ya ce kai bida'a ne waɗanda suka ƙirƙiri maulidi kawai ‘yan zaman gwazai ne, albabalu, ‘yan zaman gwazai, ‘yan zaman kashe wando, sannan sha'awa ce kawai ta rai wadda ‘yanci ma zaune suka kirkiro ta. In ji Imam Al-Baki hali. Wani malami shi ma ya sake bayani yake cewa shi wannan aiki na maulidi bai taɓa tabbata, bai tabbata a zamanin farko ba. Magabata na ƙwarai duk da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ba su kirkira ba. wanda mu ba mu isa mu kai in mun taru dukkan mu gabaki da yan baya ba za mu kai aikin kwara ɗaya daga cikin su ba kai ko kwaye zarra aikin su ba za mu kai yan uwa a cikin wannan akwai wadatarwa malamai sun sha bayani a game da wannan bid'a ta maulid ba sai na tsawaita bayani a game da shi. sannan ana wata tega ga wata a cikin dai wannan yanayi da muke ciki sai ga kuma wata bid'a ta daban wacce da mutanenmu matasa ba su damu da ita ba sai yanzu karance-karancen jarida da kallace-kallacen fim da shiga intanet ya jawo yanzu wannan bid'a ta yada tsakanin matasanmu sannan masu wayoyin hannu kamfanin wayoyin hannu suna taimakawa wajen yaduwarsa ita ce bid'a kuma bikin ranar masoya abin ban mamaki shekarun baya da wuya ka samu al'ummar mu sun san wannan ɗabi'a amma yanzu abun kunya abun mamaki a makarantun sakandiri a makarantun da suke gaba da sakandiri duk wannan mummunar ɗabi'a ta yaɗu biki ne da suke yin sa ranar goma sha hudu da wannan watan na Februari wanda suke cin shi Valentine's Day wato ranar masoya asalin wannan sharrin ya taso ne daga mutanen Rum mutanen Rum waɗanda suka kasance masu bautar magudanci su suka kirkiri wannan bid'a da wannan sharri a matsayin wai biki na soyayyar ubangijin su kun in mutum ya karanta asalin wannan biki zai sha mamaki tatsuniyoyin da suke da alaka da shi mara kyau masu muni mutum za hankalinsa zai tashi amma a yau mutanen sun zo suna raye wannan biki a ranar wannan biki akwai wasu abubuwa da ake aikatawa daga ciki akwai bayyana farin ciki kamar yadda kafirai suka saba yi in suna tsohon bukukuwar kusan duniya yanzu ta zama ranar da kullum akwai biki in mutum zai kirga bukukuwan da ake yinsa a duniya yanzu Allah kada ya san yawan akwai ranar masoya akwai ranar uwa akwai ranar yara akwai ranar ma'aikata akwai ranar in shan sigari akwai ranar masu ciwon kanjamau akwai ranar wanke hannu duk ga sunan kala-kala daga ciki sukan yi musayen rarrafa furanni da fulawoyi jajaye wai wannan alama ce ta nuna soyayya ga ubangiji gunki wanda ba Allah sannan yada katittika na nuna farin ciki a cikinsa akwai wani hoto na gunki wanda wannan hoton ko simbol ɗin yana nuna alamar ubangijin so na rumawa sannan ya yaɗa maganganu na soyayya da yege a tsakanin juna ta hanyar rubuta waƙoƙi ko ta hanyar wasu 'yan bayanai ko kuma ta hanyar aikawa da text ta hanyar waya sannan daga dare a wasu wuraren a tsaye da bukukuwa na rawa tsakanin maza da mata da cakuɗe a tsakaninsu ubangijinmu subhanahu ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku riƙi yahudawa da nasara a matsayin masoya wallahi tallahi sashin su masoyan juna ne duk wanda ya jibince su a cikin ku an ba su shi ya zama cikin su Shaykhul Islam yana fassara hadisin man tashabbaha bi Qawmin fa huwa minhum yace wannan hadisin na man tashabbaha bi Qawmin fa huwa minhum mafi karancin abin da ke ciki shine haramta koyi da yahudi da nasara wa in kana cewa zahirin hadisin na nuna cewa duk wanda ya koyi da su ya kafarta domin Allah madaukakin sarki na cewa duk wanda ya jibince su ya so su to yana cikin su su ko ne su kafirai al-imam az-zahabi Allah ya gafarta masa ya faɗa a cikin littafin shi tasbih tashbihul khatib bi yana cewa a cikin koyi da anna kiristoci da yahudawa da matutawa a cikin koyi da bukukuwansu akwai ɓannace-ɓannace kala-kala daga ciki shine ‘ya'yan musulmai za su taso suna son waɗannan bukukuwa na kafirci domin abin da suke ganin ana yi a ciki na nuna musu farin ciki da musu sababbin kaya da dafa abinci da raba katistika da sauran abubuwa al'imamu zahar ya ce tir da mai tarbiyya kai musulmi idan ba ka tsawatar da ‘ya'yayenka da iyalanka a kan koyi da waɗannan sir da kai in ji imamu zahar yan uwa malamanmu na addinin musulunci gwaraga, musamman waɗanda suka rayu a wannan zamanin ko suke rayuwa a wannan zamanin sun ba da fatawoyi a game da haramcin musharaka ta kowace waya ta kowace hanya a cikin irin waɗannan bukukuwan na kafirci الشيخ muhammadu بن صالح ya ce. yin bikin ranar masoya haramun ne bai halatta ba ya kawo fuskokin da suka sa wannan biki bai halatta ba ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia kuma a Sheikh Abdullahi bin Jabrin Allah ya gafarta masa yace bai halatta a yi bikin ranar masoya ba domin yana cikin bukukuwa na bid'a waɗanda aka kage su waɗanda ba su da asali a cikin shari'a sannan a ciki akwai koyi da kafirai akwai kwaikwayon domin ana girmama abin da suke girmamawa na kafirci sannan ga abin da ke biyo bayan haka na ɓallace-ɓallace da lalace wata biyu da ake aikatawa a waɗannan ranaku na waɗannan bukukuwa kamar wake-wake da raye-raye da a tsakanin mata da maza da fitowar mata ba tare da lullubi ba ba tare da shiga ta addini ba sannan al-lajnatu da'ima babban kwamiti na bada fatawa kasar Saudi Arabia shi ma ya bada fatawa yake ya haramta musulmi ya taimaki kowa cikin masu yaɗa irin waɗannan bukukuwa sai halatta ka ba da kowane irin taimako ba domin wannan biki yana cikin bukukuwa na haramci wanda Allah madaukaki sarki bai yadda da su ba manzon sa ma bai yadda da su ba bai halatta ka taimaka da abinci ba bai halatta ka taimaka da abin sha ba in kai ne shago ne aka zo sai da wani abu aka zo siyan wani abu a wajen ka bai halatta ka da ba in ji al-lidda tujjahi bai halatta sana'a ka da kake ka taimaka wajen yaɗo irin waɗannan bukukuwan ba balle har ka yi kyauta da wani abu don yaɗa wannan biki balle ka aika da wani abu domin wannan taimakekeniya ne akan saba ma Allah da ma'aikinsa da kuma ƙetar iyakan an musulunci da sa'o. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana umartar mu yana cewa ku yi taimakekeniya akan nagarta da kuma tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan sa'o da ƙetar iyakar shari'a kuma wallahi ku ji tsoron Allah lallai Allah maɗaukacin sarki mai tsananin azaba ne ga waɗanda suka saba masa to daga ƴan uwa a cikin wannan akwai bayani mai gamsarwa a game da haramcin waɗannan bukukuwa na maulide maulide ko kuma na koye koye ya halatta mutum ya zama yayi musharaka a ciki ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara al'ummar ka Allah madaukakin sarki ya tsara al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga sharrin bid'a daga sharrin kwaikwayo Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu Allah madaukakin sarki ka raye sunna ka tabbatar da ita da kashe bid'a Allah subhanahu wata'ala ka saukaka tuta ta tauhidi kai kasa kasa da tuta ta shirka da kafirci da bid'a اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حملنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واقض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من درس الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من العجل ونعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من الجهل ونعوذ بك من أن نعد إلى أغذر الأمم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر